ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a yankin tsakiyar arewacin najeriya zai haɗa ne da yin amfani da ƙwararrun karnuka na kamo marasa gaskiya da kuma jirage masu saukar angulu domin yin sintiri a wannan yankin wannan dai ya zo daidai lokacin da ma'aikatar harkokin cikin gida ƙarƙashin janar abdulrahman dambazo mai ritaya ta dawo da binciken sanin asalin baƙi a kowane yankin ta hanyar amfani da jami'an shige da fice da masu sarautar gargajiya kuma za mu sa a kwamfuta duk ko ina shi immigration eh, controller general yana zaune a ofis ɗinsa zai danna batun za a nuna masa togawa na ne a waje kaza a waje kaza idan yana cikin wayan ake nema ala misali to shi kuma sai ya cewa interpol to gawa ne yana waje kaza a waje kaza in an neman neman sa ne sai a je a kama shi gabanin wannan rundunar ta 'yan sanda ta yi amfani da jami'an ta na musamman zuwa yankin kaduna ta kudu don hana fitinar kabilanci da bambancin addini ke kawo asarar rayuka da dukiya rikicin dai kan hada da wasu makiyaya da ake ba da labarin daga ƙetare suke zuwa da kuma hakan ke shafar al'ummar yankin ciki har da fulanin da ke zaune tun tsohon zamani a yankin sa'idu mai kano shugaban matasa ne na ƙungiyar fulani john jam. da ke da kan fulani muhimmancin zaman lafiya da mai da zuciya nesa kuma ba ra musu abin da zai tada hankalin mutane ba da na ji wannan magana na kira su a gabaninmu na matasa a dukkan wuraren najeriya nan na ba da hakuri kar a sai za a ɗauki wani mataki a sai a federal government za ta yi binkise kuma kamar da na ba su hakuri ina son ita federal government ta yi binkise musamman fadin shugaban kasa da kuma bangaren 'yan sanda da dss da sauransu a binkise wannan abun domin duk mutumin da za a yi hayan shi ya je ya farma wani kabila ko wani addini to wannan mutumi ya kamata wannan kaki na najeriya ne ba wai na wani kabila daya ko kuma na addini daya ba sai a tube mashi kaki a mayar da su ofis kafin a hukunta shi ni din nan da na je na ga wurin ma da kyar na dawo yara suna tafiya ba iyayensu ma ba su san inda suke ba suna yawo a jeji tsofaffi da sauransu kuma ba su yi laifin komai ba na kira ga federal government su ɗauki matakin gaggawa a ziyarar da ya kawo ofishin sashen hausa na abuja mai kano ya ce wata gawa da aka samu a yankin jagindi a kudancin kaduna ta jefa fulani zaman ɗarɗar da ɗaukar matakin ya kawo mutuwar kimanin makiyaya goma da ƙona gidaje da dama inda ya kira ga jami'an tsaro su rika tantance miyagu da na kwarai kafin ɗaukar duk wani mataki don kaucewa hallaka wanda ba shi da laifi rundunar 'yan sandan tun watannin baya ta samu nasarar dawo da salama a garin gwado-gwado da ke yankin inda a halin yanzu rundunar sojan najeriya take haramar kafa barikin soja a yankin nan ma kakakin rundunar 'yan sanda ne moshid jimo ke ba da tabbacin faɗaɗa aikin tsaro a dukkan ƙauyukan yankin inspection of police act promptly we go beyond only the affected area to areas that are nearby to ensure that we have results da ɗaukar mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda ya fanɗare madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya